يومنا مريتين جمعة سائق محرم كلنا في دبوك يا دريو دو سلاتين لديو ودي دي دي سابو كي غوتين دي كمبا دي شكرا سي دي وجود قوما سابو كما تاشي دي كتان باقي نهام سين دبوكي أسين كتاب الصلاة نسيه الإمام البخاري أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب نوم المرأة في المسجد حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فعاتقوها فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاه أحمر من سيور قالت فودعته أو وقع منها فمر به هدية وهو ملقى نعم هديات فمرت به هديات وهو ملقى فحسبته لهما فخففت قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت اتهموني به فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الهديات فألقت قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمت به زعمت وأنا منه بريئة وهو ذا هو قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قالت عائشة رضي الله عنها فكان لها خباء في المسجد أو حش قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الحشاي من تعاجيب ربنا ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني قالت عائشة رضي الله عنها فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحديث باب نوم المرأة في المسجد wannan بابي زي ما قال كومة سنة ردامة damar في كم cikin فيه حدثنا عبيد بن إسماعيل القرشي الهباري أبو محمد الكوفي قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي الكوفي ثقة ثبت ربما جلس ثم عرفها بين تدليس أبو أسامة كما قال ست عن هشام هكا إن با أبو خاري يزوم إن تقولنا يسنادي هكا أبا أبو خاري با بعد يسينا دا مسألة سبع تدليس أقيم تدليس فأمنت فإن يتي عن هشام هذا يشير يتي حدثنا هشام فليس إن أنا أبو خاري بغام جامبا أبو البخاري بكالي كيريلة إلي من الحديث فأخا سيدي يتقنقنتو يدانو با مطلع سنة يخاو يفعي هكا كذا أبو الحسن أنا أمير المؤمنين في الحديث ولا غسل هذه جواب وغسل عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب أنا إيشا سنة بعد الأباري نكي وتياري يا أبكا شا وتت قبيلة لغسين قبيل الله أبا شنو هجر الأسفل الله يجب إيش بإيه وإن أبو باز من تكيتي يسولو يدانو بعد الله تقوي هذا أغاني سيسي تو إيا بنت كنسا bai gano sunan boyar Allah nan ba bai gano boyar wata kabila ba ce don haka bai da cikin bayani ba da wannan da aka faɗi wata bauya ce baka ta wata kabila daga cikin kabilun larabawa sai magana ta tsaya nan kusan abdullahi ɗan kwajo a lajiran shi a tsohon rawi ya yi babi na mubhamat al-mubham su ne irin waɗannan tono su ake in aka binciki wayoyi توسي أغانو لأن في إيري إبن حجر يتبع أسامو با ما تأي المجلس ويتدخل أما إن درغو وسرانا سيئة سنسل إذا مغل ونوري إذا إلا سيدي بسكن سيأوتي ألا في سيغان جندا كم ترك الأول للآخرين وسيأتي ما ترك الأول للآخر نفرقو بسبرنا نبايا كومي با أما كم ترك الأول بيوا أذن لدار kuma ne ita ce gaskiya duk binciken da wani yace yayi ya kai makurarsa sai Allah ya tada wani kila jikan jika ba wai jika na rayuwa ba a ga ilimi karamin karamin karamin sa ne sai Allah ba shi sai tono wannan abin sai sa ta kam taraka al-awwal lil akhir yana yawa kila wani cikin ku ko cikin malamai kila wata rana ya gano sunanta da sunan kabilarta a wasu daga cewaye da suka zo في عاجم ده مصنفات ده مشيخات لأجزاء الحديثية فأفقوها فكانت معهم في سكا إيه هي وتاتي بوياتي بقى معناه بابا لا ربي يا بشي هي إيه وتاتا هي تزمو سنة تاريد السلوم تزمو مجعيني كرم مولا تزمو مولا ومن قبيلة على فخرجت الصبية لهم عليها وشاق أحمر من سيوه yake sai wata yarinya ta mutane wannan kabilar sai ta fito tana saye da wani mayafi ja yana da zane-zane siyur eh, kamar an yi masa ratsi na hariri ba فوضعته kowa وقع منها sai ta ajiye shi yake yariya ce karama ko kuma sai ya faɗi فمرت به حديات وهو ملقى فيشاه يبدو بالجنيسيا شيء جاشجا دراك راك إلى النيسة الماني يكي ناماني فحسبته لحما فخطفت كونه فيشاه يسأماني الناماني سيشكي شيء فما قالت فالتمسوه فلم يجدوه تكي تسحي لمن أما يجل الله سبحانه قالت فاتهموني به nauyin da take sai suka tuhumce ni da shi saboda a da ɗa bai sata amma bayi suna sata biya mace ba ta jina amma baiwa tana jina da haka abu ne da ba a tsammani in aka yi sata da gida ce ɗaya sai dai a kai gabawa don su suna yi saboda suna da yasuwa da jin nakas da kasa wadda ke sa su yi abin rashin mutunci da aka sun kamar ba ma abin faɗi ne an ce bawa yayi fata haka an ce baiwa ta yi zina ba abu ne mai sauki shi yasa wanda ya'ya cikin maza in suna neman zina wurin bayi suke amma ya mace ta yi zina to abu ne manisanci akwai sadda aka ɗauko maganar zina na na ita take ta wai ko ya mace tana zina tana da ya'yan ta ce wadda ba baiwa ba tana zina wannan abubuwan haka suke a wancan lokaci ba ka sai aka tsince ta tunda ita ce ne damar ita ce almutahamul awwal a gidan aka yi sata akwai bawa damar shi za a fara liƙa wannan yana nuna maka ka sa tsanaki ga abin da kake ba lalle in ka tuhumci mutum ya gaskiya ne abin da ka faɗi ba قالت ستطفقوا يفتشوا sai suka yi ta bincike hatta fattashu bulaha. da wurin bincike har sai da suka kiraran da ita suka dubi gabanta wai ko ta ɗaure shi da gindinta a ga iyakar tozartawa da wulaƙantawa kenan a wata ruwaya nan ne ta ce fa da Allah an yi barri a ne sai na roƙi Allah da shi Ubangiji ka barrantar da su da ka tsammani ne laifin nan ba. Qalat wallahi inni laqa'imatun ma'ahum. Tace ina tsaye tare da su iz marrat da hudayyat fa alqa sai ga shafin nan yazo ya kaɗi wannan shi gabana kuma gaban su ba wani wuri ya kaɗa to ba zai je ɗauko a cikin mu koyi ne qalat fa waqa bainahum sai sai faɗo tsakanin su qalat fa qultu hadha alladhi tahamtumuni bihi za'amtum abinda kuka tantance ni nan da shi kuka raya kuka yi mani ƙarya kuka ci amana وأنا منه بريئة كما نيدا ونا فن باري لي فاتنهم وهو ذا هو سوء قاعتنا نبي سنة كبيرة كما غنى تبكي تذكر أنت كار بيّن هذا قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فبايا ونا أبي يا فارسي تقول قرم من ذا ألا تمسلمت ونا ميتين هنا أن ونا أبي يا فارسي يا فارسي تقول قرم زم ذا حكيتي لنكو كافري أكذا لنكا أكذا هميتي يا الله كإسان من أكذب أوروان نالبا كل شيء عند أبو عيسى ومسلمة بك أما كما الله يكرر أبو عيسى كما ننسعك كما يبرن سد إيسى أبو عيسى ولك حتى رأى كذا لنسي مسلم إن يروك الله كودا كافري لي فياتي تكرفي أولا نوكر أبو عيسى سنكر سنكر بواه قالت عائشة فكان لها حباء في المسجد أو حش يعني عائشة رضي الله عنها تتمنى بيور الله كان هذا خباء وتأرم فا في المسجد أسيمة اللاتي أو حش بخباء ده حش دك ينا أكر أبو جدا كون ننسو ينا أكر رفا ما حش كمان فانتموسو إلى النماتة ولا تتي أجي خيا yanzu ila da yawa ba san kantiloci ba sai dai da kyawa ko wurin ajiyar sutura amma kuma nan dai abin da ake nufi tana da ɗan wata rumfa da take warewa ta yi ibada a cikin masallaci kuma wannan shi ne mahallu shahid cikin hadisi shi yasa bukhari kan hadisi duk wancan labarin ba shi ne makasudi ba makasudi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu da take da ne wurin zama a cikin masallaci حكيت لي قالت لما شفت دونا مثلا كده قالت له قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي ولا يا ريت تكن زوجي دانا عندنا نايشة في سرين لاباري ولينا أنا فتح مني لاباران هو اللي سكب دانا فتحدثوا أنا انحذفت إحدى الساعين أصله فتتحدثوا قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجال تسي باب رد زولا زونا ولا والنبي ويوم الوشاء من تأديب ربنا هرا نبدأ ألا عبارة تبقي تكي يوم الوشاء الوشاء شيني ما يتس تكي ونمرا للسنة تكي أبا بما ما يتم أبيدينا ألا إنه من بلدة الكفر أنجال فيقب ba rufanin asiri من اسيري ده يبين برنتا barranta ta addada irin ya kuɓa sirdani daga daren arna ya dawo da musulunci ba ka ni'ima duniya ubangiji ya mata ga ni'ima ya barantar da ita daga laifin da aka jingina mata ba kuma wace ni'ima ni'imar ta musulunci sai kana ganin wannan ma ni'imar ita ce mafi girma kala ta aisha ku fa kuntu la ma sha'a laki la taq'udina ma'i maq'adan ne yasa duk kika zauna cikin faɗi wannan baiti قالت فحدثتني بهذا الحديث اي فقد علينا ان الاباري عليك ولا فقد علمك ذاك علم مع رائسة اتما راوية تيه فايتتي الحديث ذا شو بهاك بس اما نيجاو اكاو حديث جملة معترضة لا محل لها من الاعراب الجملة وده تجيك كم مقال لا نايسة تنا بار لا باني شكتو دائما كان ده قرن زماء بس اللاتي تبو خريسة ومو من سامورن تنا سلانا ايه كاو في كتاب الصلاة الحافظ ابن حجر يأتي وفي الحديث إباحة المبيت والمسيل في المسجد لمن لا سكن له من المسلمين رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة هذا حكم ما لنا لي وانا حديث nuna halas ne a yi baccin dare a yi baccin baccin dare ko saboda ya fi nauyi ya fi zama tabbatacce almaki kuma baccin rana ko wanda shi ne wanda za mu yi da muke shiga aljanna insha Allah ya halatta a shiga masallaci a yi bacci da dare ko da rana sai ce liman la maskana lahu min almuslimin zuru ko bako wanda ba ya da gida ba ya da masauki bai da wanda ya saukar da shi da cikin musulmi rajulan kana aw namiji ne ko mace ce inda amnil fita, amma in ba a gurin matsala kaga kenan kika ce ma bazawar gidanku a zo masallaci unguwa ta yi baccin rana yana akwai samari yan ta'adda <laughs> sai fa idan an amince ma fitina kun gane ko kamar yadda faru ga annabi zakariya da wa eh madalla ثلاثة وإباحة, وإباحة استزلاله فيه بالخيمة ونحوها كما هلل لي أتسمى صلاتي كما أخر فاجئة أزو أكفى ولحن نزونا و هو تهيمة وفيه الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه اللفنة ونن كميانو لينا بكيو إبن كان أتسنجر باء أولى جري وكفني إن أرضي واسعة كبر جري إن باب مسألة wannan bayan Allah tana kasar kafirci sai ta baro ta zo Madina ta musulun ta gurin manzo Allah zaka duk inda kake ganin addinin ka bai tsayuwa to san zauri bar nan ka je inda addinin ka zai tsaya sannan yake wa fihi fadlul hijrati min dar al-kufr wannan hadisi kuma nuna muhimmancin barin garin kafirci a hijira zuwa garin musulunci wa ijabati da'wati al-mazlumi walau kana kafira كما يعنون ألا نكبا أبدو أولا نساء كل حافلين لأن في السياق أن إسلامها كان بعد قدومها المدينة والله أعلم شكرتم كل من ولا نسي ابن حجر سبو لفعيد بسكتشنك والله أعلم باب نوم الرجال في المسجد باب نوم الرجال باب نوم الرجال في المسجد وقال أبو قلابة عن أنس قدم رهط من أكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة وقال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء حدثنا مسدد نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب عازب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم باب نوم الرجال في المسجد ما كان كما مسلاتي كيف مزافة من باب أولى وقال أبو كلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا في الصفة ابو لا يا كبور ويا على الشغنم يا بنت معلق بشتاوسة في إسماعيل الصبا أبو إلابة الجرمي أمن تسم مال ميني أما أنا عندما المسألة كان يحمل على علي رضي الله عنه يعني كما سجن الله علي wannan ma yasa duk tarin ilimin ali ya rayu da ali amma bai ruwa ko hadisi ɗaya gurin sama yana da matsala ku bai ta akwai bai hana malamai su karɓi hadisin abu sun jarmi ba za ka ta ganin saurari da yawa a cikin sahihan mutumin kirki ne asalinsa basura yake amma lokacin da aka nemi a yi masa alƙali sai ya gudu ya koma sham sai Allah ya masa cika saboda suna tsoron shi don kasa zalunci ya karɓa hadisi daga anas yana ba da labarin rahsun min ukli yace kadima rahsun min uklin ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa kanu fi suffa delegate wakilai na kabilan ukli wanda suka yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo gurin manzon Allah sai suka zauna a suffa me yasa ya kawo wannan nafsi duk ya zo da shi mu'allaf saboda ya nuna maka akwai suffa a cikin masallacin manzo Allah su ke zama gurin mazaje da haka ce nan maza na zama cikin masallaci ko ba su zama da kafin ma ya samu hadisi mai sanadi ya fara tsiro maka bayani wa qala abdurrahman ibn abi bakr كان أصحاب الصفة الفقراء هيك سلكا واسولي أصحاب zama a زمان manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam حدثنا musaddad ibn مسرهد قال حدثنا يحيى بن من؟ ابن سعيد الأنصاري والقطان القطان أحسنت عن عبيد الله ابن من القطان عبيد الله ابن ابن عمر العمري المصغر لكن تجد المصغر اسم بخاري ليس ثقة أما مكبر أنت ضعيف ممكن شافعي منه وانت كده قال حدثني نافع مولاه عبد الله بن عمر قال أخبرني عبد الله ما فيهم قال أخبرني عبد الله عبد الله كلمة هذا شيء باب المسألة أنا قاليه أنه كان ينام وهو شاب أعزب شاب بالي تاسن هنا ثوري تزور غورو ينا بتي لا أهل له لوكس بعد يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا بتي مثل النبي صلى الله عليه وسلم أنا ليس زام كرد شيء أقول عليه da ما can نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجئ قد سقط رداءه عن شقه قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي مولاهم قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم أبو هذا ذكر سيشي amma abdulaziz da fikila bai taɓa shiɗawa da mu ba abdulaziz ibn abi hazim malami ne a zamanin imamu malik kusan fitila ce babba wannan za mu ce mai dogon haske kun gane irin ta ko to sai aka samu wata babba irin wannan ta rufe ta da aka malik ya dushe haskensa bayan wucewan malik ba wani malami da yake tashe kamar sa abdulaziz ابن أبي هادي ألا يغسك كواينا تكين سجودة الله يمن عرض إلي إلي ولي موسى أم أبي حازم أبو حازم سلمة بن دينار الأعرض من الأنسيش القاضي العابد يا لهذه السيدة يا واتشين بخاري آه، يا رأيو أزامن تركي آه، سليمان ابن عبد الملك أنت أكون وقت بسليمان يأتي إمام الزهري والزهري هو الزهري كثر هو الزهري إمام المحدثين في عصره يتك جيكة ما أبو هذا إلا فوق ينصر جيس المال الزهري تككوما كفر آمس إن ينادى بقاتا دليه إسكود جيدة والله بعد أبو بقاتا دليه أقوى لزامن إلا بقاتا وإلا ما لم أقود أجل أبو بقاتا ما لم أنسك في إعزال في إعتزال عن الحكم suna karantar da mutane gaskiya ana buƙatar wasu malamai kuma da suke tare da hukam suna faɗa musu gaskiya matsala ita ce in aka samu wanda ke tare da hukam ya zan bai iya faɗi gaskiya ko aka samu wanda shi ko baya tare da hukam shi ko baya da aiki cin zagi da cin zarafi da cin mutunci amma idan wanda ya koma gefe karantar da mutane ya dame shi wanda ke tare da hukam shi ko gaskiya yake faɗa musu wannan malamai guda biyu su ke raya al'umma nan kana karantar da gaskiya sun ana faɗin abin da kai ke buƙatar a yi maka me rage ke ne shekul islam abu abbas al-harani allah ya ji kai yake ta ayoyi biyu ne a sai ya ta masu mulki ce ɗaya ta talakawa da masu mulki sun yi aiki da tasu talakawa sai aiki da tasu ga an zauna lafiya إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا سيتم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم صوفي آدم في سرقة أمانة مكرم عيني وما سبحية مصورة يعني لا مروكا مسؤال لا فإن أكثر ما أكثر أسام زمن نافية ومسألة إتتي أكثر أكثر أسام أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه kusan wannan ita kaɗai ce ingantacciyar waya ta abu hazin daga wani sahabi akwai ana ruwaya ta hannunsa daga abu huraira amma bai tabbata sai yana da wani hadisi daga wani sahabi ba in ban da wa in ban da sahal ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu قال جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت manzo Allah ya zo gidan yarsa Fatima bai samu mai gidanta Aliyu ba a cikin gida daga nan kenan za mu fahimci ashe ba illa bane idan surufi ya je gidan yarsa duk da yake manzo Allah kusan duka ƴaƴan nasa ne kamar da Fatima take tasa Aliyu ma nawaye ki da tunda gidansa ya tashi ko ya karɓe shi bai yi kai shekara bakwai ba har ya girma ya aura masa yarsa kaga ɗansa ne haka ko da ba Fatima ya aura ne yana shiga gidansa to kun bale yana aure da Fatima amma malamai ta ce idan aka san cewa surukin baya jin damuwa amma idan ka aurar da yarka ga namijin da ko kai yana jin haushin ka shiga gidan tokar ka ne ka tsaya daga gida ka aikata tsara samun irin su jama'a akwai su da yawa ko sai ka zauna da mutane yadda za a jira kuma matsalar ita ce in ka zo ka zo gobe wata rana ba nan ubanki ka yawo kullum cikin gidan gaba kaga sai a samu matsala sannan sai ta ce ku kai uban ka na shigowa a taron ba mai ayyau ta yakuri ba daga nan sai matsala ta shiga ta yi kokari da abin da bai jawo mata girma da mutunci gidan mijinta ta yi abin da bai jawo mata na kasa da wulaƙanci ka kauce da shi فقال أين ابن عمك؟ malamai sun yi hasashe daga wannan magana bai ce aina zaujuki ba yace ana ali ba sai ce ai labnu ammik shi ba ibnu amin ta bane shi amin ta ne amin ta ne don irin manzon Allah ne to daga shi amin yake gare ta amma sai yi amfani da kalma latifa suka ce ya gano akwai matsala cikin gidan ba haka daga kiran da ya mata yana sai ce mata mai gidan ki dan uwanki ne in ji kuna zaune lafiya <laughs> sai ai nabnu ammik قالت كان بيني وبينه شيء ba ta ɓoye ubanta ba sallallahu alaihi wasallam take mun sami in matsala ne da shi ne fa ghadaba ni sai ya fushi da ni fa kharaja fa lam yakli indi sai ya gudu bai baccin rana anan ba ta tsaro ulwa wa gida akwai matsala don haka idan kai kana zaton wai ku zauna lafiya da matarka ba ta kusatar da kai ko yanda sun tafi kamar sai da suka yi hakuri sai ne watakila bacci rana ne kawai bai ba manzo Allah kwana ashirin da tsaye a masallaci da shi da mata tara suke gida me ya faru kuji yake da su da alawai da suke haka in kai ka zo da ita gidanka kana tsammani shi nan ba matsala kai alado da kai ne bai gida ita kumburi kana faɗi ana ale maka biyayya har abada ba kana wahani ne wannan kuma tsakanin da Allah ita ce matsalar samari samari lokacin da suka yi aure da sun suke sun so ku yanga sun kawo boya a cikin gida kamar ɗin roba wadda ake samun bakar ka juya nan ka juya can wallahi mace ba haka take kuma duk wanda aka zauna da shi sai an samu matsala wata rana sun ce ko tsakanin harshe da haƙora to balainar ce saboda ni saboda Allah ya ta ɗabi'a daban da ta kace namiji kuma da gangan yayi haka ba kuskure Allah ya wurin halitta ba haka yake bukatar ta ayyukan da Allah yake bukatar sai ba su yiwuwa in aka yi ta yadda kake daga cikin ayyukan da ake so a sai kuwa shi ne tafiye da kai daɗin rayuwa ta kwantar maka da hankali ta kawar maka da damuwa a huce wa alhalun rayuwa a inda kake to in aka yi ta kamar da kake dutse zai ta dutse ke akwai matsala saboda ka sai Allah ya yi ta domin amfaninka a wannan rauni da take da shi to kai kuma sai kai haƙuri da inda rauni yake da salbiya inda rauni yake kai ba ka so a inda kake so sa durar da ka zo kama kankare mata kana sane na yi ko kasuwa ne shiga duk 'yan matan nan masu masu ado suna wani matsi suna matsa siket ni ba su da na tuno da ke sai idan hankali na ya kwanta ita kuma sabbar Allah ne da gaske ita ba ta yarda ta <laughs> wannan rauni ne tana tana sheka mata ƙarya tana yarda ta ga rauni ne tana jin daɗi ai ni turar da aure ki ban sake ganin mace ce mai kyau ta ci moriyar wannan rauni to inda rauni yake da matsala sai kuma take da yin hakuri sai kace kullum kofi ba za a aje kan hanya ba wani in aje kofi ta ya shure ya wace shi kenan ya isa tashin hankalin wuni an tashi kan gado ba a gyara ba an dawo ya kawo shekane da wuri amma saboda tana dan fama da dan ciwon ciki da sauransu ta dan gintira ba ya dauke ta bata aza sanwa ba sai bayan la'asar za ka ya dawo da magriba cikin yunwa sai ya fashe cikin yunwa a kanta ita kuma bata gama abinci ire inda kake da rauni sai kai hakuri sannan cikin raunin nan naka ba ka manta abin da aka mata da daidai ba wanda ake maka daidai shi kake mantawa shi kan za ta yi murna ta gode ta biya mata kujerar da ta je kuma ta sa haƙoran zinari sannan yanzu ta ɗauki kuɗi ta ba ta ta ta ta yi abin da kake so gobe ta ka ɗansa sami ɗan matsala sai ka ɗaya mata wata kalma ba daidai ba duk wannan abin da ka yare ne ba ta manta kuyanka amma tana manta daidai wannan kuma cikin rauninta ne تيرون انتري صراك تشعي حق بيدك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان سمو ذا الله كيبا ولين كي وانا ما عنده لا تريدي رواية سلسة ما كي وترانا فكامو عنده أكا فإسونا وانا مسلم لأنه يعيكا يسي انظر أين هو جاي كديب واشيش لما زالا كما واشيش أي براجل نوكيا سجد كديبوني لا يلي فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راكع sai له انا نسيت مثلا masallaci yana bacci yana فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زعل يقول وهو مضطجع علينا جنتي كر قطر رداؤه الشيخ يا اي بكي هر ما يا فادي في غدا واصابه تراب اتى كاتا مسجد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه sai manzo Allah ya zo yana lallashin sa yana goge masa kasa dan ne dan yasa ta yi laifi sai da shi zai bada hakuri kaga shi kenan idan aka samu matsala sai surki yi kokari ka kare martaba yarka kar ka dauki laifi ta azaba miji dan me dai kan ka ce sai biyayya kar ka ce sai ta amaye duk abin da a cikin sai ta faɗi duk laifin da an kai masa yi kare ka haƙurta da ita ka ba ta nasiha ka lura da ita ka ba ta shawarwari sannan shi kuma wannan a nuna masa halin girma yadda shi kuma zai girmama yarinyar nan haka to sai manzo Allah ya rinka goge masa ƙasa wa yaqulu kum aba turab kum aba turab ita ta an mata ayyana da amma nan shi kuma sai aka masa kinaya abu turab kai na ƙasa kai na ƙasa tashi tashi tashi tashi wata sai ga Allah ya amfani da wani salo wanda zai sa dan kushincin da yake ciki ya dan sake shi ya je kun gane ku ya samu sakewa ya zika yanzu ko wannan fa ce sai mun laifi yanzu kuma shi da kansa ne yake da yana rarrashi na yana bani hakuri me yasa bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin wannan bani wannan baya da matsala ko wato mu je gaba حدثنا يوسف, يوسف بن إسكيسة قال حدثنا ابن صبيل عن أبي عن أبي هازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إذار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته عورته حدثنا يوسف بن عيسى بن دينار الزهري أبو يعقوب المروزي قال حدثنا ابن فضيل سنة محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير بن عبد الحميد الضبي جرير كنسيشي سبع أخبار فيما ظن فضيل ظن آه، محمد ابن فضيل عن تسمى مالا نيني سيني إلى دم مسألة يسيد بابانك سنة هنوري ذا هو شيعي وأبوه عثماني شيئنا سكن أنت وضع علي أنت وضع علي أنت وضع علي أنت طيب بابا في كوبا بنسى عثماني نه هاك تي عثماني ما تقول لي سن عليكين يوك أكو حرمة أكو جنيانا ده هنو عشقه عشاه الله يبقى في شي بدون من يوانا براني عشقين لتافي الميليني أجرى تاريخ أخاتا فعلي باية ده ده سفر عثمان أما كو أزامن أكل ما سفر هنا هو أن نسو أشي عثمانية هذا يمكن كده بغسوه ده كثير بينا تكين أرياكوا وليتي في أمباتا إيه صدوق اللي ما لم يستشعاري ما أي شيء آلي محمد ابن فضيل عن أبيه بابا سكيني فضيل ابن غزوان مكتي ابن جرير ابن عبد الحميد عبد الضبي عن أبي هازم شيل لم تفرات أقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت سبعين من أهل الصفة abu huraira ce na ga mutane saba'in daga cikin ahlus sufa ma minhum rajulun alaihi rida cikin su babu wanda adda mayafi kammale mayafi wanda duk kasa sama zai rufe shi zai kwanta in ma izarun wa in ma kifa ko dai yanzu yana da zani wanda ake daurawa kasa a sa a fili ko in ma kifa ko kuma yana da taggo riga ta sama amma kasa ba komai ka da kufi a nakin ko wani sai ɗauki ɗan abin da yake da fi sai ɗan kulla dai canza wayar sai yi lage sai wallin ba ko falina ma ya bulu gani su sai ya wani ga wayarsa sai ya zan har zuwa wato rabin aurensa a ga wannan lafiya yana da tsawo ke wani na ma ya bulu gulka bai na ce wani ma na sai ɗan sauko har sai ya taɓa sai ya kawunsa fa yajma'uhu bi sai kaga mutum na dan kassa mai rigar da hannunka inda babu wando a kan ciki. shi karahiyata an tura a aurata dan yana gudun a shirye A kaga wannan ya nuna irin halin da suka kasance a cikinsa kuma fasu masu yan Allah ne duk a bisa doron kasa da lokacin ba waɗanda Allah ke so kamar su wannan shi nuna cewa Allah ya yi ka talaka ya nuna bayan son ba bal da yawa ma Allah ya kan yi ka talaka domin talauci ya fi zama alheri da ne abin da ake son an jarabce ka da talauci ka zamo fakirun sabir in kuma an jarabce ka da wadata ka zamo ganiyun shakir in an baka kuɗi ka sarrafa sai da Allah ke so in an hana ka kuɗi ka yi haƙuri ka gode Allah kar ka je ya ki halasta da haram wajen tariya me yasa ya kawo wannan hadisi shi ma ba matsala an gane ko saboda ya yi maganan mazauna masallaci don haka kenan gaske da namiji kowa yana iya tarewa masallaci idan akwai dalilin yin haka musamman ya kasance shi baya da wani wurin zuwa da masallacin sannan kuma idan ga mace ne to a yanzu akwai aminci daga fitina yanzu ba a tsoron wani tashin hankali daga irinta misali a ce ta manyanta ba a sha'awarta ko haka nan ne irin wanda lokacin namu sai an ƙara nazari kuma a yi saura ko su kuma duk wannan ba shi ne matsalarsu ba لا يفوت باب الصلاة إذا قدم من سفر وقال أبو بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه حدثنا قلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن بسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسأر أراه قال ضحى فقال صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني باب الصلاة إذا قدم من سفر باب مينون سوى سنة ني إذا مفيدا ودك سفيا يأي صلى كافية شكا جلنسا وأنه سنة جسيا قليلا ما سأيتي لإيتا قليلا قليلا قليلا جدا كذا اكاو غري اما تجدا اكي بكاتا فما رسلك بها كيفية وقال كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه هذا قلنا حديث حديث النبي اللي يقول كعب بن مالك وانجا الله يتباك فدى سكت إذوا تبوك سوءكم وقال الثلاثة الذين كل فيه يمكن لما قلنا saboda munasabar ta da babin a ciki yace annabi sallallahu alaihi ya kasance idan ya gabato ya dawo daga wurin tafiya masallaci yake farawa ya yi nafila ko kuma da yake ya sallah ma'ana in farilla ta kama ya fara yin farilla ba zai dai shiga gida ba har sai yayi za ka yi kokari dan wayan kai tafiya har ka manta ko so guda ne kai aiki da wannan na san kalilan cikin masu aiki da ita حدثنا خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي al-kufi nazilu makka mutumin garin kufa ne amma ya zo maka yana cikin manya-manyan malaman bukhari wanda bukhari ke cikin aure shi ma yana da matsala murji'i ne ya kolo bi ra'ayin murji'a murji'a kuma mun sha dai wannan bayani gaskiya galibi sun sani cewa shi an ci ciki biyu ne ko ci ciki biyu ne ko da akwai mai sassauci akwai mai tsanani da ya tsananta to bid'a ta zan hadari wanda ke hana a ruwan sa misali shi an ci ne sassauci shi ne irin waɗanda ke ganin aliyatu Usman wannan shi an ci ne kuma matsala ce domin kusan ka karyata duk sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka gabatar da Usman babu jayayya domin Usman da ya hau ba ba jayayya ko aka jayayya babu musulmi guda da ya jayayya shi kansa wanda ya mika masa wato sandar sarauta ne ce masa cewa ya yi na zagaya madina na binciki manya na binciki kanana na binciki maza na binciki mata ban samu mutum biyu da suka yi saɓani a kanka ba kuma ya faɗi da a masallaci a gaban kowa kenan jima'i ne na sabai cewa usman yana gaba da ali dan mutum ya zai mana ali na gaba da usman sai mutum yasa sai dan shi'a ne to in ya fara zagin usman fa a sai an ce ya fara kauri kenan domin aka je jami'a da shi'a to san za ka je an gangaro har sai da abubakar da umar an taɓa to wanda ya kai wannan gurbin da shi kallari wa ya ta'alu wala karama kwata kwata dai da sauran daraja ko kima wanda za ta ta ayarwa ya gurin wannan shine bayanin da alhafiz zahabi yayi cikin tarjaman aban ibn saglib al-kufi farko farkon littafin sani zamu da ikilal kun muna da shi ku karanta ina ba karanta ba karanta shi ko يسي أبان المتغلب الكوفي شيئي جد غير أنه صدوق فلنا هو وعليه بالحسن يسي أي شيء آني نقرن كوكما موجم كوكما بكين كوري إكس يا هو <laughs> يسي غير أنه صدوق أما بيد من هنا لجسيا فلنا سلكه وعليه بالعسل gaskiya ta mutu ya bi مثلا kuma san ya ta kayan abin ranar layar Allah hukuncin da zai masa to sai sa alama kalle ka to wani zai ce ya za a yi bid'a haɗu da adalci alhalin al'adal shine wanda bai da matsala kuma ga wannan mubtare kun ce adali ne sai ce to a tashayyu ala barbain to nan dai sai wannan bayani da kan yana da gaskiya da ɗalibin ilimi da bi irin wa'annan maganganu na alhafiz zabi musamman fi sirra alalin lubala in kana karantawa karin a kotun ɗinsu suka ja layi in littafin ka ne karka damar mana layi da littafin na masawa in ba laka bane ka zo da ikon sassan ka kwafa kuma ka rubuta juz'i da shafi da maɗaba'a domin gobe zai yi amfani ka bayan shekara goma ashirin talatin ko wani lokaci da Allah ya kaddara mafi yawa da cikin fa'idodin da kuke da muna kawo nan lalla fa'idul isnad ba karatun yau ne ko jiya ba wasu daga cikin farautar bariyar wacce waccan waccan waccan ta nesa ne kun gane ko wasu ga bakunan malamai wasu ga yan littattafan da aka dan duba da sauransu don haka kaidi ake yi al'ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibal al wasiqa fa min al hamaqati an tusida ghazanatan wa tatrukaha bayna al khala'iq zalika حدثنا خلاد بن يحيى مكتئ بن صفوان السلمي قال حدثنا مسعر ابن كدام ابن زهير الهلالي أبو سلمة الكوفي ثقة صبت فاضل قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد جابر يتي نازو قرم منذ ألا ينام سلاتي قال مسعر قراه قال ضحى نازو مسلاتي لوكة هنسي فقال صلي ركعتين سيتني صلى ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني من ذا الله كنا دباكي أكنسا سيبياني كما يقارى مني ها ني علاقة وانا بابي لباب الصلاة إذا قدم من السفر ني علاقة وانا حديثي دوانا بالي وهذا ما نبعين كما وانا حديثي نجي ولي نفرقو بيضوا بخاري ذا بسمة حروري أشرين بديننا نبعين يعني الله da asali daban-daban da lafuza daban-daban to tun da ba ku kai gare shi ba to ku faɗa mini me yasa aka kawo hadisin anan sallar da yayi da yi za ka yi min safara kai biyan zai ba shi da siyar da alaka da dawowar da yayi zai ba shi da yi ciyar da alaka ga alamu ba alamu muke so ba <laughs> ya ƙini muke so na makara makalla ya kuri muna sa a rika ɗaukar suna don mu ƙara sanin juna ko? Eh. Ka ɗaya mana malam ibrahim malam ibrahim jibril sale aha wace unguwa wanda ya sambo na gida ne wannan aha sallallahu alaihi wasallam Haba da ba a ba a shiga masallaci sai yi tafiya. Ana bisa hanya amma dai wanda yake da tabbas muke so. Ha malam. A kai kuma suna ta ka. M. mu je ni da yake Bahir Mim ba. kullum eh madalla da wannan dan malam ne dai sai dan sai malam ne <laughs> na yarda amma ni tabbas nake so wato kamar wannan hadisi yana nan tafi nan gaba sun yi tafiya ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace majabir amma godin nan taka ta bani kyau ana da gudu ba ka arabin ita sai ya hau kai jabir ka da min ita sai ki manzo Allah nawa kace aka yi kiliki ya bar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka dawo Madina sun manzo Allah bai shiga gida ba sai ya je masallaci ya yi sallah sai jabir ya zo ya gaida shi sai ce ha kudin godiyar ka ko yace yace eh, to abiya bayan ba shi kuma dauki godiyar ta kana baka amma kaga da yake bai kawo hadisin kan bani adam ba yake ma miji ne shi babu salati da kadima mai safa amma hadisin yana tafi a kammale a nan gaba kuma anan ya kamata mu kwana Allah ya sa mu dace ah, wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk abin da yasa zamu dakata muna da ɗan sauran lokaci kamar minti bakwai zuwa goma muna da wani ɗan uwa bakon malami daga bari mu fara daga birnin shehu kuma daga birnin dabo ɗan uwa malam muhammad bin ali ah, ya ƙare karatunsa a جامعة إفريقيا العالمية International African University Sudan tsohuwar makarantar da nai wacce a lokacin ba jami'a ba ce sunanta Markaz al-Islami a wancan lokaci Islamic African Center ya kare karatun shari'ar musulunci kuma ɗa ne a gare mu mahaifinsa aminin mu ne abokin mu ne yana cikin waɗanda nake sa ran duk lokacin da malam Jafar ya ce qala a rubuta masa lada kun san dalili ne yake zagaya duk inda malam ya je ba wa'azi lecture darasi yake rikodin wannan karatun nan ya zo na sokoto ba so guda ba amma tafiya ta ƙarshe da malam jafar ya sokoto shi ka zo bai ta tare da shi ba amma dai ya zo nan ba so ɗaya ba ya yi wa'azi ya yi rikodin wa'azin malam to malam muhammad bin ali ya wajen sa ne kuma ya gadi albarkaci ne yan asalin sokoto ne amma dai ba zai yaba muku shi ba abin da zan roƙa muku zan roƙa muku shine ya taso ya ba mu kalma tauhidiyya bil munasaba insha Allah ta'ala muna sa ran ala Muhammad zai zama sakkwato nan gaba ma'ana zai dawo da zama sakkwato ba haka insha Allah ta'ala majalisun ahlus sunna sun samu karin malami mai koyarwa kuma ƙwararre ne a wani fanni da muke da matsalar sa'adan shine fannin usulul fiqh da shi wannan shi ne abin da karanta kuma ya kware a cikinsa muna fatar Allah ya kaddare zamansa a garin nan kuma ya sa za mu samu amfanuwa da shi asabaka Allah za mu baka minti karka wuce dai ashirin Thank you. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة من gaskiya na amsa kiran malam ne kawai saboda umarni idan aka yi umarni dole ne mutum ya ansa wa illa fa ana hakika abu ne mai faranta rai sosai mutum ya samu kansa a tsakiyar ɗaliban ilimi musamman a irin wannan rana mai albarka a wannan lokaci kuma da tahajjud bayan salatul asr wa salatul maghrib abu ne mai daɗi a rai saboda albarka wannan lokaci kuma mutum zai ji kansa yana cikin jauyi na ilimi jauyi wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda da shi abin da ya kamata in yi magana a kai ko kuma in ja hankalin kaina da yan uwana musulmi a kai shi ne shi kansa abin da haɗa mu a nan neman ilimi sanin kowa ne a cikinmu cewa neman ilimi ibada ne neman ilimi ibada ne ita kuma ibada tana da sharaɗai wanda Allah subhanahu wa ta'ala baya kallanta ba ruwansa da ita umma ta cika wannan sharaɗan ba a cikin wannan sharaɗan ko kuma sharaɗin da yake girma a cikin wannan sharaɗan shine al-ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala ba ruwansa da duk wani aikin da mutum yake yi in babu ikhlasi babu kyakkyawan miya ne wama umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din Allah ya ba umarce su ba sai domin su bauta wa Allah suna masu tsarkake masa addini Allah ba ruwansa da shirka ana azna shuraka an shirk man amila amalan thumma asharaka bi ghairi taraktuhu wa shirka duk wanda ya aikata wani aiki bayan ya yi wannan aikin sai shirkanta Allah da wani a ciki ma'ana ya sa riya ko ya shigar da wani a ciki Allah ya ce ni zan ci girma zan kyale masa shirkansa ya ji ya wannan shi ke nuna mana ya kamata idan za mu nemi ilimi mu sani ta hanya ce dotsar wacce za ta kai mutum zuwa aljanna kuma sannan ya kamata mu sani ikhlasi a ciki dan me muke neman ilimi shin muna nema ne dan mu shahara ko dan mu ja da malamai ko kuma dan mu birge jahilai ko kuma dan muna neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala wannan point ne ko kuma nukta ce da ya kamata mu muraji'ar kanmu ko kuma mu sake tunani a kanta sannan kuma shi ilimi bayan ya kasance wani abu wanda yana buƙatar ikhlasi wani yana da buƙatar tsoron Allah zaman mutum ya sa tsoron Allah a cikin al'amuransa saboda shi tsoron Allah kamar wani taki ne da yake ƙara tsoro da bishiyar ilimi tsoron Allah kuma kamar yadda malamai suka arrafa shi sun ce shi ne التقوى ستلتفيني تقوى الله بامتثال أوامره suka ce ta hanyar. mutum ya yi ƙoƙari ya zama to yana ƙoƙarin jijita dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da shi ya aikata shi ya kuma kiyaye dukkan abin da Allah ya hane shi da shi ka zama bawa na gaske ga Allah kawai shi kadai abin da ya ta shi take yi shi ta sa a gaba abin da ya hane ka shi take hanuwa ba ka yi sannan kuma ta inda takawa za ta nuna maka za ta nuna maka ita wata taki ce ga bishiyar ilimi inda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a ƙarshen ayatul dain wattaqullah wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku sai Allah ya ilmantar da ku Imam al-Qurtubi a ƙarƙashin wannan aya yake cewa wa'dun min Allah likulli man ittaqahu an yu'allimahu wannan wani alƙawari ne ga Allah da yayi wa dukkan wanda ya ji tsoron sa akan ilmantar da shi sannan kuma ya kare wa ayar tafsirul qur'an bil qur'an yake cewa wa yaj'alu fi qalbihi nuran aw faysalan yufarriqu lahu bayna al-haqqi wal batil zai sanya maka a cikin zuciyarka wani faisal wani abu wato wanda kamar shine zai rika rarrabe maka gaskiya da ƙarya kana ganin ƙarya baro baro ka gane wannan shirme kana ganin gaskiya ka santa yi istishadi da ayar da take cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana zai sanya muku alfurqan shine wannan faisal din idan ya zamanto mutum ya sanya tsoron Allah a cikin al'amarinsa Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake shi zai amfani shi sannan kuma abu na gaba bangaren neman ilimi shine mutum ya yi kokari ka koyi ilimi da akhlaq tare da risala al-islamiyya risala ta musulunci risala ce allati ja'at lil ilmi wal akhlaq annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bu'istu li utammima makarimal akhlaq Allah ya turo ne domin in suka sa muku kyawawan ɗabi'unku sannan idan ka kalli ayoyi biyar da suka fara sauka alqur'ani za ka ga an yi magana akan ilimi an yi ishara zuwa gare shi har gurare hudu ko jiyar sannan a ƙarshe aka yi mata talmihi da ishara zuwa ga akhlaq Allah ya ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kaga al-qira'a an yi nuni zuwa ga ilimi اقرأ اسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ هذا دي وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم انت قال تساء القلم فيما اشاره الى علم علم الانسان ما لم يعلم فاذا انت علم كذا كي تداوى في اكا كلا ان الانسان ليقضى ان راه استغنى وانا shi من رساله الاسلاميه al التي اتت للعلم wal da haka idan shi da wata daga cikin mahaifiyar ɗaya daga cikin salaf da ta tura shi neman ilimi ta ce maka idan ka je wajen malamin ta'allam min akhlaqihi qabla ilmi ka fara koyon kyawawan ɗabi'unsa sannan ka koyi iliminsa haka ɗalibin ilimi ya kamata ya zama mai kyakkyawan mai kyawawan ɗabi'u ka zama mai haƙuri mai tawakkali mai gaskiya mai kyautata wa iyaye mai girmama na gaba da shi wanda ya san mutuncin jama'a ka zama kai kanka kuduwa ne akan kanka saboda kana kokarin koyan wani abu wanda shine gadan annabawa da suka rasu ba su bar dinari ba ba su bar dirhami ba ilimi suka bari na haka in kana so ka samu gadan manzon Allah fa sallam ba tare da kun zamani ɗaya da shi ba su fa'alaita bil ilmi idan ka koyi ilimi sai ka koyi al-akhlaq nan gabar ne nake yau mutanen sakkwato murna da farin cikin Allah subhanahu wata'ala ya girmama su da malam da so. masu saboda haƙiƙanin gaskiya wallahi al'azim ba ganin idan sa ba mutum ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya girmama mu da shi da ya kamata mu yi koyi mu koyi kyawawan ɗabi'u a wajen sa haɗuwar minti ɗaya idan kuka yi da shi sai ka san da waka haɗu zaka ka haɗu da mutum laifin ka sa irin nija ina fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu damar koyi da wannan ɗabi'ar kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu gaba ɗaya sannan idan ka koyi ilimi ka koyi akhlaq sai ka koyi aiki da ilimi al'ilmu al'amal idan ka kalli kalmomin guda biyu za ka ga kalma ce ɗaya kawai bambanci ne al'alf al'ain al'am al'mim idan ka dawo al'amal za ka ga nassin kalma su ne suka hada nassin huruf su ne suka haɗa. Kalma, kawai dai wannan an samu ƙarshen harfin guda biyu sun tattatar za haka amma dai na suha ta gani shi ta nuna ma alaƙar ilimi da kuma aiki a tare kuma aiki shi ne mafi sauƙin hanya da za ka bi idan kana so ka rinka haddace ilimi duk abin da aka koya maka ka je ka aiki da shi an rawaito wani daga cikin salaf shi ma idan ya dawo daga neman ilimi sai zai tsaye da baiwarsa ya tashe ta daga bacci ya ce masa. haddathani fulan an fulan an fulan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kaza kaza haddathani wani an wani an wani annabi sallallahu ta ce sai mali wani hada to ni na ruwana da wannan bayan ce ki ke kin ga bayani nake miki in kin gane kin tsara in baki gane ba ni muzakara ne tunawa nake kokari nake zauna a kaina to kai aiki da ilimin ka samu su kai musu bayani ko da da bai shafe su ba kai ka san imam zuri ko su ai imam zuri da kake ji da ganin shi da kaza kaza ka masa bayani ko da bai san shi wani san ma sunansa ba musamman kuma ga ɗaliban ilimi za ku haɗu da ɗalibai yan uwanka ku rinka tattauna akan masail akan abubuwa na ƙaruwa kowa ya yi bincike da abin da ka bincika ka ji ya burge ka ka rubuta shi ka zo ka zauna da ɗalibai yan uwanka ku tattauna za su ƙaru ilimin ya ƙari kenan dama an ce ilimi yana ƙaruwa ya zidu bi kasarafin in kafin minhu wa yanqusu in bi kafan shadatta yana ƙaruwa idan kana ba da shi in kai kaɗai ka gano shi kana faɗa sai ka ga kowa ya riƙe idan kuma ka riƙe shi haka sai ya to ya ragu na haka ilimi shine aiki da shi hatta fa ilmu bil amal bayan ajabahu wa illa irtahal ilimi ya kwallawa aiki shira idan ya zo ka tare in zo kuma shi ma zai zai tafi ya kale ka shi yasa abdullahi bin eh, bin mas'ud yake cewa mun kasance ba ma koyon fiye da aya goma aya goma muke koya idan muka koye su sai mu koyi aiki a tare da su yace fa ta'allamna ilma wal amala ma'an sai muka koyi ilimi da kuma aiki a tare a lokaci daya don haka mutum ya yi kokari ya rinka aiki da abin da yake koya dukkan abin da ka ji ka koya ka yi kokari ka jarraba aiki da shi kamar yadda malam yake ce mana da wannan sunnar ya kamata mutum ya yi kokari ko so ɗaya a rayuwa sai ya amfani da ita zai taimake ka za ka samu ladan aiki da ilimi sannan kuma banda haka za ka samu damar rike shi kansa wannan ilimin tunda ka yi shi aikace sannan abu na gaba shine hifzul ilm shi kanka ilimin da kake koya ka rinka kokari kana shigar da shi cikin kanka ya zama naka ne a jikin ka yi ba a littattafanka ba al'ilmu fi sudur laysa fi sudur idan ka ɗauka ta ilimin ka shine littattafanka duk ranar da ka bar nan garin fa ka tafi kudu shi kenan ka zama fanko ba tare da ka sani ba ya kamata ka shigar da ilimin ka cikin kanka idan ba ka nan ilimin ka yana tare da kai shi yasa wani malami yana yi wa ɗansa nasiha a wata waka haka mai kyau ita da ababakarin da'autuka law ajabta ila ma fi fihi hadduka a kinta ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in amarka wa in nahaita yace wa kanzu la ta takhafu alayhi lissa khafiqul hamd yujadu haythu kunta yace wani irin kanzu ne wata kakka ce ta albarka tana tare da kai ba ta da nauyi tana tare da kai duk inda kake yanzu malam Jafar Allah ya gafarta maka ka kusa hadarsa ya babu abin da ya ba mu na ilimi ya tattara ragowar ya tafi da shi kuma da shi zai tashi ranar kiyama haka babu abin da ya fi wa mutum a wannan rayuwa kirin ka ni da kanka mai babban wayo wani a sudan yana cewa ya kamata mutum ya zama mai babban wayo ka ce wani iri ne babban waye ce ka ni da kanka